الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذلك مجلسنا na bakwai jiya bakwai haka ne na mجلسنا bakwai insha cikin dauran har yanzu na fasali na uku za mu tashi yanzu babi na biyu a cikin fasali na uku na'am qala rahimahullah imam ibn juzai Allah ya kansa yace fi riba al-fadl al-fasl thani fi riba al-fadl fasali na biyu akan riba al-fadl riba al-qari al-fadl shine qari alfadl alfadl shi ne ƙari da akan abin da yake cika na wajibi saboda haka akan abin da yake haƙƙi na wajibi a yi ƙari a kai asalin ma'anar ta kenan a cikin alhuba to amma da yake shi ma yana daga cikin nau'i na riba zai zama to wato aziyada fi ashiya mahsusa ƙari a cikin abubuwa waɗanda suke keɓantattu saboda haka ƙari ne wanda yake afkuwa a lokacin da ake ciniki kamar yadda bayanin zai zo amma ya zo da sigar at-tafadul bi ma'ana al-mufa'ala saboda kowanne yana yi ma yana tsara mu juna ko yana neman tsari daga wajen ɗaya yace ya haramu tafadul fi bai'i zahabi wa fidda'a fifi ko ƙari yana haramta a cikin cinikin zinare da zinare wal fiddatu bil da kuma a cinikin azurfa da azurfa fil muraqala wal mubadala a cikin muraqala ko a mubadala dama an ce cinikin su imma muraqala idan da nauyi ne wa imma mubadala idan da adadi to ya mubadala ya ya tafadul ya fifi zai kasance a cikin cinikin zinari da ne eh ne kamar ka canza sha ɗaya sulai sha ɗaya da sulai goma ko to haka zalika a fidda idan kuma da murabala ne fa na'am a ai muna maganar zahab da fidda ne ba abinci ba yawa kamar kamar mace ta je da dinaranta da sarkata ta dinari a auna mata ya tashi gram ashirin sai ta ce wannan kira wace iri ta an ah, wanda tsohon kira ce ta ce an ce wata sabon kira ta dubai sabo ko ta bahrain ya ce to za a baki ta bahrain amma sai dai a baki gram goma na bahrain a maimakon wannan sai ta zaɓa a zaɓen mata ya ce wannan shine gram goma ya ce to saboda bambancin kira ba zai yi a baki sha takwas da sha takwas sai a ɗauko gram goma sha biyar eh, gram goma na wannan sabo na bahrain a ce shi za a ba ta an gani ko kuma a ba ta na bahrain ɗin sannan a ce kuma sai ta yi ƙarin wani abu na kuɗi duk suna yi eh, duk suna yi a nauyin da ba a wannan shan na ta sha takwas da aka auna gram ashirin amma da yake na baharin take so sai aka ce ba za a iya ba su na zaharin nan da shirin ba sai dai a baka wanda aka ɗauka aka gani sai aka auna sai tashi gram goma sha biyar sai aka ce gram goma sha biyar ɗin nan shi ne a na ashirin ɗinta da kuma tsarin naira dubu ashirin da za ta ƙara alhamdulillah to kaga wannan cikin da aka yi na ashirin da goma ɗin ya ɓaci saboda haka a irin wannan me ya kamata su yi shi ne kamar yadda aka ce ma na'am Eh, saboda nauyin da zan yi dole nauyi ya zama daya in ji za a canza dole nauyi ya zama daya eh, ya ya kamata a yi na'am aha sannan suka sai wanda take so da wannan kudin kuma sai ta karɓi kuɗin ko ko ko ba ta karɓi kuɗin ba ya rubuta sai ta karɓi kuɗin an samu tafako dole sai ya sayar saboda shi kansa kuɗi da zinare jinsi ne na annabdan dole a samu ta tanaji ba zai yi wa ai bashi ba saboda ka ta karɓi kuɗin sannan kuma sai ta sayi wani gwal ɗin me asali akan wannan hadisin bilal a hadisin bilal ya zo masa da dabino mai kyau daga haibar ya ce a kullu kamru haibar haka ba duk dabinon haibar haka yake haka yake ya ce a'a inna nabi'u sa'ain sa'an min hada bi sa'aini min al-jannah wannan mai kyan muna sayan sa'i daya da sa'i biyu mara kyan sai ya ce ainin riba wannan shine ainin riba sannan sai ya ce masa ya sayar da wannan mara kyan nasa da yake da shi bid dirahim sannan da wannan dirahim din ya je ya sai wato aljani mai kyakkyawa ta to haka ya kamata a yi don a fita daga hanyar saboda haka wajen ciniki dole ya zama tukar cewa an samu ba a samu ziyada ba yace fala ya juzu an ya kuna bainahuma ziyadatin aslan da haka baya halatta a samu ƙari a tsakaninsu. aslan ta wato a bisa ka'ida ba zai yi a samu wani ƙari ba a tsakanin to idan a cikin kuɗi ne ba mun yi ilhakin kuɗi tare da azhab wal fidda kamar naira da naira za ta canji shi ta fi zai mu mubadala ko da adadi ba can awo ko za ta iya auna kuɗin naira hmm. wannan kamar yaya kenan yawwa masu kan da babban kuɗi da tsofaffi suna nan suka fito daga abuja suna haka da sababbin kuɗi eh, ka zo ka bada a naira dubu ashirin da biyu a baka naira dubu ashirin sababbi eh a nan ba ina eh oh, a tantar hotel to duk wannan bai halarta ba saboda ribar fadl ne la yajuzu tafadul bainahuma aslan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mislan bi misl daidai da daidai bal yajibu an yakuna mislan bi misl inda jumhur bal wajibi ne ya zama to mislan bi misl a bisa wajen wato mabiya yawan malamai nan ya ce inda jumhur li khilafan li qaumin sabanin waɗansu mutane waɗansu mutane waɗansu da sabanin waɗansu malamai wanda an ruwaito daga Abdullahi ibn Abbas domin Abdullahi ibn Abbas ya ruwaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wa wasallam inna marriba fil nasi'a riba kawai a cikin jinkiri saboda haka sai aiki da mafhumin wannan hadisin ya kore ribar fadl amma wannan khilafi ne wanda ya riga ya kare domin ya tabbata shi kansa Abdullahi ibn Abbas saboda ɗaya hadisin bai fice shi ba ne. yayin da ko hadisin ya riga ya rikici sauran mutane bai halatta a yi taklidin ibn abbas akan wannan ba ba a taklidin malami akan matsala wanda take ya bayyana kan cewa kuskure ne tunda kuskure ne idan ya saba idan mutum ya saba da nabi ba a cikin harin tare da nabi tunda nabi ya zo akan wannan ya halatta ya zama to an ba ba wato shine wa abin da ake cewa ba a sa shi a cikin masailul khilaf masailul khilaf matsala wanda ke ta sabani shi ne wanda za a iya sabani a kai amma akwai nassi ko kuma in ya bayyana cewa wanda ya yi saɓani ya kauce wato ya saɓa ma daidai ne ya saɓa ma nassi to saɓaninsa ba za a ɗauke shi cikin masailin islam ba na ka ba amma dai saboda saboda tsantseni ibnu jubayr ce ingancin ko dan ai la'akari da khilafin ibn abbas amma ash-shafi'i a cikin al-muwafaqat shi irin wannan sabani da malamai suke da malami ne sabani ya zama sabani da tijani da jalabi ba a gidaya shi a cikin masailul islam wato da zai shuka a cikin ijma'i ba za a ce matsala ce da kira sabani a kan domin sabani sabanin tauhidu wa adamu husawa da wanda sabani ba shi ne, sabawa yayin ba sabani yayin ba na? Na zo da dawa. eh wannan babu laifi a yi jirgi da bane da dawa mai shinkafa da bane a ba ta dole jar dawa ka ce a ba ka farar kwano ɗaya na jar dawa ka ce a ba ka farar kwano saboda za ka kai tashar ce wannan ne ke halarta ba shi kuma shinkafa da ka faɗa a canza dawa da shinkafa idan dai yau da yau ya halatta za mu zo a cikin riba mai haku ba eh za mu halatta za mu zo wajen arba'a mu tsaya mu tsare mu tsaya mu tsaya kan a kuɗi فتلخص من هذا to abinda zai abinda zamu ciro a taƙaitaccen bayani akan wannan أن بيع أحد النفد أحد النفدين بجنسه تهرم فيه النسيئة والتفاضل شنكين ɗaya daga cikin kuɗaɗen nan guda biyu ko zinare ko azurfa da jinsinsa shine kamar zinare da zinare ko azurfa da azurfa to a jinkiri wata fadul tana haramta a cikinsa saboda aka kaga nau'in riba guda biyu yana shiga a cikin jinsi ɗaya a cikin mubadalar jinsi da jinsi wa bai'uhu bil jinsi akhar sayar da shi da ɗaya jinsin ta harmu fihi nabi'a jinkiri ne yake haramta a cikin sa dole tafadul banda fifita da kari za a iya yin kari za ta iya sayar da azurfa da da dinari kowane dinari ɗaya dirhami goma za ka iya kuma ƙari da ce kowane dinari ɗaya dirhami sha biyu babu laifi saboda haka a tafadul ya keɓanta haramcin tafadul ya keɓanta da jinsi ɗaya tare da jinsin nasa amma idan tare da ɗaya jinsin ne babu laifi a yi tafadul to kamar ka'idan mu zo mu sanya ta a cikin kuɗi canjin naira da naira ƙa'idojin wa'anda ƙa'idoji za a bi a cikin canjin naira da naira na'am na farko ya zama to yadda biyan wato babu tafabu babu nasi'a shi ne yadda biyan ko na biyu babu tafabu babu tafabu babu fifitawa cinikin naira da dala wanda ƙa'idoji za a kiyaye نعم قاعدة يا نعم. يدب بيان دولي تبقى تودي تجري أما تفاضل با يا أحبابني بابي تو كون دا يسبر سيد الكوشي لكي ما جانا زعب دا سيدا فرنك ترانين نايرا naira ita ce dala a wace wace ce dinari ta kari naira da dala naira ce dinari ko yawa a yi ce kasa to na'am

to wannan ai ba canji ba ne tun da ajiya ne kirgan ne suke jin nauyin yin ko kirgan ne wato sai suke kamar wannan wannan haraji ne za su sanya maka ai kaga kamar monitoring kamar cashless policy din nan da aka ce idan ka je za ka zuba kudi iya dubu ɗari biyar akwai haraji da ake sawa akwai abu da za a ɗauka to ta wannan babin za su yi amma shi ma irin wannan idan sun idan sun yi duk wani abu da za a yi akwai policy akwai policy sun babban bai to ka ga to irin wannan sai a kai kara sai a kai su kara central bank wajen consumer department domin idan dai baya daga cikin cakin da da banki ya ce a kaza dan duk wani cakin da ake ta da banki yake kaza central bank ta kayyade shi kuma in suka wuce nan za a iya kai su kara saboda haka irin wannan caji idan suka yi wani akwai zai yi sai a kai central bank kuma kaga tun da ba ka nuna cewa ba duk banki ne yake da, ya nuna gaban kansu suke amma fuskar shari'a ya halatta cewa ce wannan saboda za a littafin da za mu maka ma'ajiye kudin wannan sai ka biya mu domin kamar ƙari ne akan tsarin da aikin da suka saba yi na'am wani kila mashin ɗinsu baya kirga kudin mu? ko kuma ko da yana kirga zai ɗauki lokaci na'am to wannan laifi ko ba sai ka san ban a kola ba na'am mutum da yake wata kasa a matsayin sauki ka baki riba ta samu a cikin canjin eh bai halatta ba ka ba shi don wannan cinikin da kuke cinikin salam ne to cinikin salam dole a bada ra'asul mal don haka dole ku haddari idan idan idan dole ne ku haddade da umar da za a yi wato da jinsin kuɗin da za a yi dala ce sai ka ba shi dala idan kuma naira ce ka ba shi naira a kan abin da zai so ya zanci idan ya yake zai so maka a naira to ba ruwanka da bambancin canji ya karɓi naira ne a haka zai so maka wannan abin idan ya ci riba ta fuskar canji wannan ruwanka in ya yi haka in bai ci riba ta fuskar canji wannan ruwanka kai dai ka ce alal misali ta kalma ne zai so maka kowane takalmi a kan naira dubu ɗaya a kan haka ta bashi kuɗin a kan kowane takalmi a kan naira dubu ɗaya idan canji ya canza ya je ya tsaro ya je ya samu takalmi ya ɗaga a canji zai kai shi a naira dubu ɗaya da ɗari biyu wannan ba zai canza farashin ba takalma irin waɗanda ka faɗa haka zai kawo maka an gurga an kulla su hmm. da haka irin wannan fita rigima shi ne a kulla shi a dala za ka iya cewa to shi ke nan invoicin da yake da shi a dala ne aka ce ake sai da kan mata to ke su yi tifaki to zan ba ka kudin da wakil za ka sai min canji wakili ne in ya ce to amma zan maka canji a kukan ida ka wakil za shi maka canji a kan kudin ranar ya canza ya canza dalar ya tafi da isa, to idan ya jinkiri akan biyu canjin ba a wannan ranar har kudin dalar ya tashi to wannan ya yi tsaki shi bai lamu ya zama to bai fi ka'idar wakilci na aminci ba ya zama ya yi tafriri ya yi tsaki to kuma alwakil idan ya yi tafriri yana zama cewa ana yana yana garanti yana daukan garanti to wannan tsaki ne na rashin yin canjin a wannan ranar da ya yi saboda ka ga kawo cuta shi ne akan yi canji kuma ya karɓi kuɗin sannan ya je wannan cinikin amma irin wannan surar da ta kawo za ka iya kawo rigima saboda ta ba shi naira ne sannan in ya tafi ya ce zai canza wajen canjin zai iya yana so ya ci riba kan inda wani kila ya gaya maka to wannan an haɗa an haɗa canji da ciniki akwai cinikayya da ba a hada su daga ciki a sar walbai ba a hada su tare saboda shi sar yana bukatar da zama ya fito ciniki kuma zai iya ɗaukan bashi sai da ba a hada ciniki waɗanda suke surar su daban ne tare daga ciki shine a sar walbai na

ƙari a cikin jinsi ɗaya yinan na fadaini na daga wato jinsin nan na kuɗi guda biyu dinari da azurfa da jinsinsa to fifiko yana haramta a tafahu sawa'un kanat ziyadatu min jinsihi aw min jinsi ila jinsi al-akhar daidai ne ko ƙarin daga jinsin sai ko daga ɗaya jinsin kamar alal misali kayi ka musanya ka musanya zinari goma da zinari goma tare da ƙarin wato dir'a a dirhami guda ɗaya ne kuma kamar kaje kamar wanda tura da muka kawo mace ka bayar da abin wuyanta mai nauyi gram ashirin a ba ta wani abin wuyan mai nauyi gram goma sha takwas kuma ta ƙara dubu ashirin ko kuma a baka wani mai nau a baka mai nauyi gram ashirin kamar nata wanda ta bayar amma a ce tun da kirar da banke sai ta kara dubu ashirin a ce dubu ashirin na ne kuɗin kira tun da kuɗi yana da cikin jinsin na kasai to kaga shi ne wanda yake karatu wannan surar ai a aunin jinsin auninan jinsin a ko ziyadar da zamanto daga ɗaya jinsin kaga ziyadar da ya yi ba daga zinariyar ba ne zinariya an samu daidaituwa amma an ƙara daga wani abu daban wanda ba jinsin dinare ba shine naira to bai halatta ba au min gairi zalik ko ma daga wani abu ba jinsin su ba kuma ga baki daya ya zama to ta ba da dinaran gram goma a gram ashirin an ba ta dinaran gram ashirin sannan kuma ya zama to ta ƙara da wani abu a kai shine kamar ta ba da gwangwani nido guda daya ba wato ba daga cikin jinsin na fadai sun ba daga wani abu daban ko da ko wannan abin ya zama to wato kima ne na aiki kamar ka ce to a maimakon haka a abin nan a za a ɗauke za ka sa za ka sa a kai shi wani waje a adini ta sauko ko shi zai sa a mayar da gida ya biya kudin adini ta sauko ko zai bada motarsa a kai shi a daidai shi sabo. a cikin majalisin da wannan to haka ya yi abin nan an samu ziyada ne ta wani ta bayan fage ba bai halatta ba ce mithlu an yabi a zahaban bi zahabin aktara minhu misali ya sayar da zinare da wani zinaren da ya fi shi yawa au bi zahabin mithlihi ko ya sayar da shi da zinare kamkarsa wa ya yazidu bainahuma fidda ya kara azurfa a tsakaninsu shine kawai misalin da muka kawo aw bi zahabin mithlihi ko kuma ya sayar da shi da zinari kamar ta wa yazidu bainahuma ardan aw ta'ama ya ƙara wani abu na na urulla shine kamar abin da yake ba zinari da azurfa ba kamar ko ya ƙara agogo ko riga aw ta'aman ko kayan abinci abincin da awo ake awo an fahimta ko fa kullu zalika haram dukkan wannan haramun ne خلافا لأبي حنيفة سابان أبي حنيفة في زيادة في زيادة غير الجن أتكين كارن دا اكي نبا جن سبا في أوجه أبو حنيفة الأيني سنبا دي أنسامو تماثل أنسامو ديناري دا ديناري دي دي ودي دا فو wannan karin da aka kawo shi ne ribar to a wasan da karin ke na wancan cinikin na farko ya yi shi imam abu hanifa shi haka yana babu wanda ya shi tafsihul uqul gyaran eh, wato gyaran uku babu kamar imam abu hanifa duk wani hakan in ka kawo ma in ka kawo a mazhabar abu hanifa za a iya tahririn sa yayi abin da ke ciki na ba daidai ba kawai a kawar da shi nan sauran yayi to amma a mazhabar jumhurin malamai da baki ɗaya cinikin rusa shi ba canjin rusa shi za a yi saboda ya zamanto wato babilun bi aslihi wa wasfihi ya ɓaci da asalinsa da sifarsa tunda wannan surar yake asalin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tunda ba a yi mislan bi misl ba to shi kuma abu hanifa sai ce aiki da Allah ya halatta ciniki sifar ce ta sanya cinikin bai halatta ba to aka kawar da wannan sifar asalin cinikin ya halatta الفرع الثاني ريش النبي كما يحرم التفاضل في الوزن, في الوزن كما يندى yin fifiko wajen canji a wajen wato ta fuskar nauyi yake haramta kazalika ya haru tafadul fil qima haka nan fifiko a cikin kima ma yana haramta misal misali an na dhahaban bi dhahabin atyab minhu wa akhara adwana minhu ya mutanya wato zinare da zinare da yafi shi kyau ko kuma da wani wanda yake koma bayansa kazalika la yajuz shi ma wannan bai halatta ba kamar ka samu dinari wato a 20 karat ka canza shi da dinari 22 karat daidai wa daida shi wannan bai halatta ba tun da kimar da bane saboda ka an samu tafadul dinnan eh. فذلك لا يجوز وأجابه أبو حنيفة مطلقا الإمام أبو حنيفة يا هذا شيء مطلقا فقوة تفسك بعد ردا ko wato ko da kyakkyawan yana jiha ɗaya ne mummuna yana ɗaya jihan ko kuma nan da kyakkyawa da mummuna ɗin a haɗe duk kowace zuba ya halatta domin ya ce ai wannan bai saba mislan bi mislan ba fa in kana jayyid kulluhu fi jiha idan kyakkyawan dukkanin sa yana jiha daya kamar karat 24 jaza ya halatta li'annahu min babil ma'ruf domin ya zama to babin kyautatawa ne khilafan lishafi'i sabanin imam shafi'i wato idan ya zama to cewar kai ka yadda gram ɗinka ashirin na dinari 24 karat ka canza shi da gram ɗinka ashirin na dinari ke karat to idan gabaki ɗaya ta yi wannan ta yadda akan haka to an yarda da shi saboda wannan min babin ma'aru kyauta ne babu laifi kuma a haɗa ciniki da kyauta ciniki da bashi ne ba a haɗawa amma ciniki da kyauta za a iya haɗawa wato sai ya zamanto 22 karar 22 ta canza shi da ɗaya karar 22 ɗin daidai wa daida ƙarin kimar da aka samu na karar 24 ɗin wannan to shi ne a maimakon ne a maimakon ma'arufi kyauta da ta bashi sai da zai je sayar da dakar ashirin da hudu din nan abin da zai samu ya fi abin da ya fi abin da ya samu sun sayar da karar ashirin da biyu na'am firadan li abi hajji shafi'i sabani imamu shafi'i na ya tsaya

riba tana shiga cikin riba riba tana shiga cikin riba dukkan tsoro riba ba ta shiga cikin agogo atamfa zobe kaya ba na gwal ba a inda gwal ne zan faɗa urus wato a tamfa ba ta za mu zo mu ga abubuwan riba yanzu dai mun yadda kashe kaga annabdai yanzu muna akan dinari da azurfa da kudi akan su muke za mu zo cikin sauran me yasa ya zamanto cewar aka hana attafadul fil qima abin da yasa aka hana saboda saddu zari'a dan a toshe kafan don kara amfani da shi a kai ya zuwa ga samun tafadul a cikin adadi yanzu alal misali an ce kada a canza gram ashirin na gold ɗin karat na mai karat ashirin da hudu da gram ashirin tamkar daidai ka gram ashirin na gold mai karat ashirin da an ce an hana yin haka me yasa aka hana yin haka ba wai dan an samu tafadul din ba a'a dan idan aka ce ayi in aka bude kofar zai kai ya zuwa ga ana tafiya waɗanda za su to ai wannan karat din 24 ba daidai yake da karat 22 ba saboda haka yanzu maimakon haka mu canza maimakon gram 20 na wannan gram 24 na wannan shi za a canza da gram 22 na wannan kaga an kai ya zuwa ga samun tafadul din da Allah ya hana to wannan shine ka'idar saddu zari'a abu wanda yake asali ya halarta. amma idan zai kai ya zuwa ga ana tafiya ana tafiya a kai ga barna sai a toshe wannan kafar barna yau da shari'a tana da dogon hange tana da hango abu wanda mutane ba su hango ba daga an hango wata illa wanda za ta zo sai a toshe hanyar da za ta zo saboda wannan saddar lizzari'a ne الفرع الثالث ريشي نأكو لا يجوز إبدال الدرهم الوازن بالناقص إلا على وجه المعروف baya halarta a yi mubadala wato a yi musanyan dirhami wanda yake mai cikakken awo da wanda yake mai tawayar awo sai dai ta fuskar ma'aro wato an zo canji yawanci za ka samu siyasa ɗin nan waɗansu saboda daɗewa da sa su a aljihu ga jijjiga sai ka ga dan so dan bantarewa a hankali a hankali azurfar tana goge tana gogewa zinarin ma yana dan gogewa sai ya to hannun sa ya to idan aka zo za a yi mubadala wannan a wajen mubadala ne ba muratsala ba in aka zo za a yi mubadala kawai kawai za ka ɗauko a sisin ka ne a guda goma ka canza da sisin wani guda goma to sai ya zama to kai na ka san masu cikakken awo ne ka riga ka auna su shi kuma nasa da ka auna sai ka ga akwai wanda yake nazisi a cikin to bai halatta ka ce ka yadda ka karɓi nazisi din nasa ba a yi canjin sai dai ta fuskar kayan ta fuskar ma'aru ta fuskar kyautatawa kana so kai mata isani inda fuskar isani ne ya halatta saboda al'asul duk da yake al'asul zai koma cikin wancan mas'alar to saɓanin kima idan aka halatta a yi wato a yi mubadala a bisa sabanin kima, zai kai ya zuwa ga a zo a canza a ka'idar mubadala a zo ana yin tafabul ne illa ala wajhil ma'ruf in tasawaya fil jawda idan ya zama sun yi daidai a cikin ingancin su wato a cikin su domin akwai wani wani season ba shi da kyau saboda ya zama so ba a mu'amala da shi in kai ta yawo za ka rasa wanda zai karbe shi kai ta yawo ka rasa wanda zai karbe shi kamar yanzu ne wajen canjin dala akwai yar 1980 ko wace ce series da ake faɗa idan ka zo canji in aka sa maka wannan series din sai ka ce a kai baka yadda da wannan ba a fitar da ita a fitar da ita a cikin series ko kuma a ce ka ce za ka karɓi wannan amma canjinta daban canjinta daban to tun da ba da jinsinsa bane babu komai tun da ba da jinsi bane amma da da jinsin dala din ne aka ce za a yi canji ka ce a'a ita ba za ka canza wannan ba sai da wannan wannan series din ba za ka canza ta a dala ɗari ba sai dai ka canza ta a dala casa'in da biyar alal misali sai dai ka ba da dala casa'in da biyar wadda take sabuwar da ka karɓi wannan to wannan zai zama to ainihin riba to kuma an hana a yi irin wannan mubadala din da sahihiyar saboda kar ya kai ya zuwa ga samun wannan tafazul din da ake yi to nan sai yace iz in sawo ya fil jawda idan sun yi daidai a wajen kyan aw kana alwazinu atyab ko kuma wanda yake da cikakken awo shine ya to ya shine ya to ya fi kyau domin zai iya yiwuwa wanda yake da cikakken awon shine wanda yake ba a karɓar sai ko kuma sai an sha wuya ake karɓar sa to kaga ya zama ba shine aljayyib ba ya zama to radi mummuna to amma idan ya zama to wanda yake mai cikakken awo kuma shine jayi shine kyakkyawa to haka wannan in har ka yadda ka karbi wanda ba shi da cikakken nauyi sannan kuma ga shi ba shine kyakkyawa ba kaga ka fara da haƙƙinka ko to kaga ma'arufi kai to shi yasa take yin ma'arufin da sharadi biyu ko dai ya zama to sun yi bayan sun yi daidai a cikin aljauda mai cikakken awon da marar nauyin ko kuma wanda yake da nauyin a kuma at the same time a lokaci ɗaya shine wanda yake aljayi ba raji ba kaga ya zama ta kowace fuska dai ma'arufi ne wala ya juzu in kana naqisu atyab amma idan wanda ya zama to naqisi din mai tawayar shine mafi kyau to wannan bai halatta ba li'annahu kharaja anil ma'ruf domin a lokacin nan ya fita daga cikin aikin ma'ruf domin a lokacin nan ya fita daga cikin kyautatawa domin yayin da ya zama wanda ba shi da nauyin kuma shine ya fi kyau to kaga babu wata fuskar ma'aruf a nan wajen ya koma waccan matsalar mu mubadala idan akwai sabanin kima wanda aka ce an hana ta saboda saddan lidariya wa mana'ahu zahiriyatu mutlaqan malaman zahiriya sun hana shi mutlaqan domin sun ce kamar yadda ake sharaɗin ya zamanto an yi mubadala bil adad haka zalika ya kamata nauyi ma ya zama daya albarun rabi reshe na hudu tsiran bilba'ab wajen wato mayar da sashen kudin da ake canjin sa wadalika an yadfa al dirhama an dirhama mai sayarwa ya bayar da dirhami fa yashtari minhu sil'a bi ba'dihi wa yaruddu alaihi ba'dahu sai ya sai wata haja ya sai wata wani abin saye daga wajensa da sashen dirhamin ya dawo masa da sauran wato a bashi canji an gani fa yajuzu zalika bi arba'ati shiro. to wannan ya halatta da sharadi hudu wahiya an tad'uhu lidhalika darura idan mutum larura ce ta sashi ya haka domin idan ya yi haka wannan kaga an samu an samu me illar a cikin wannan kun fahimci matsalar matsalar wato kamar ka je da dirhami na azurfa ko kuma mu ce kamar ka je da naira dubu ka je ka sai madara ta naira ɗari biyar a baka canjin naira ɗari biyar to bai halatta ba sai da sharafi hudu shar'i na farko ya to akwai larura wato larura shine wanda yake ba takura ba ma ba haja ba wanda yake tilasta ya sa ba ta mana ka nemi ɗari biyar ɗin karanta kuma kana da bukata ta tilasta ta larura saboda ka na farko sai da larura an fahimta wa an yakuna zalika fi dirhamin wahid kuma ya zama a cikin dirhami ɗaya ne dirhami daya shine akallan fi'a na kudi kun dan kankani wanda yake ba mai saka kara ya kira ba kamar naira dubu da muka faɗa ba wa an yakuna al-mardud nisfa dirham fa aqal ya zama to canjin da za a baka rabin dirhami ne ko kasa da haka shine naira ɗari biyar ko kasa da naira ɗari biyar shine canjin da za a baka wa an yaqa at-taqabud fi dirham wa fi al-ba'd al-maqbud wa fi al-sil'a kuma ya zama to duk a lokacin akai a cikin dirhamin da ka bayar da canjin da aka baka da fir'ar da ka saya wato ka bada naira dubu kana bada naira dubu a baka ɗari biyar tare da madararka amma a baka madara sannan daga baya a ce daga baya za a turo maka ɗari biyar ɗinka to bai halatta ba saboda wannan canji ne bisa afko canji ne bisa afko fa in ta'akhara ahadu thalatha lam yajuz in ɗayan waɗannan guda uku ya jinkiri lam yajuz bai halarta ba wa kila la yajuz mutlaqan a wani kaulin ma a masara yake gaba ki bai halarta ba malamin mushrik muhammadu mustar da wannan yake fatawa da wannan yake fatawa to amma me yake ya fito da sai ya fito da bakaraci sai ce akwai makaraj da ake yi makaraj shine ka ce ka wakilta a ya ce ka wakilta da ya maka canji idan ya maka canji ya karɓi kuɗin sannan ya ɗauki haƙƙin ya dawo maka da saura sai kayi yi wannan dogon bayani in ba haka ba an samu wato tafazul a cikin canji tunda ai sura ce ko ya zama to kamun sanya jinsi da jinsi kai tafazul tare da kuma wani jinsi al'asar ta haɗa shi wato kamar ka ba da naira dubu ne ka sanya ta da naira ɗari biyar tare da madara to shi sa waɗansu furo na malikiya wato tsuntsini ya isa tsuntsini ya isa kuma ga shi nan bai mana ishara ga saɓani ba bai mana ishara ga saɓani ba kamar wato yana daga cikin sauran mazahir amma da ya yi shiru ne a kansu a zahir wani daga cikin mufradatul malikiya malikiya ne suke da wannan tsanantawa yasa ake cewa cikin mazahib ba mazahib da suka tsananta a kan matsalar riba wajen canji irin malikiya duba hata wannan surar duk kuma me saboda me saboda zari'a hana wato hanya da za ta ce zuwa ga riba alfarqul khamis reshe na biyar idza jaa al musarif musafiru ila dar dar idan matafi ya zo gidan da ake buga kuɗi bi zahabin aw fidda yazo da zinare ko azurfa wato wanda yake ya hako ta daga ma'adani wa huwa musarrun ila ar alhali yana cikin larura kan yayi kan ya tashi tafiya wato ya kama hanya wa qafa min al-mutl kuma ya ji tsoron kaurin bashi za a rike masa kudin ba a biya shi ba fa hal yajuzu an yadfa fidbatan aw zahaban ويأخذ بعد ذلك من صنفه مسكوكا ويدفع أجرة الضرب فيا هلتا يبايد دينار أذرفر كو ديناري a maimakon dinarin da azurfar da ya bayar sai ya ɗauki daga sinfinsa in zinare ne sai ɗauki silalla da aka buga idan azurfa ce sai ya ɗauki azurfa da aka buga ya ce kudin bugun da kuka yi na zinari kuma gashi ƙaulani ƙauli na farko aljawazu wal manu ya halatta shine ƙauli na farko almanu ya haramta menene illar halacci menene illar haramci illar idan illar haramci a bayyana take ko tun da ya an samu tafabu ko ba haka ba an samu tafabu tun da ya bayar da zinare ya karɓi zinare kamar ta kuma ya ƙara ku ko kun fahimci a yi matsalar ko yake da yanda ba buga kuɗi ba ba abu ne wanda yake gwamnati take rikewa ba akwai waɗanda yake suke bugun kuɗi ake biyan su kuɗi akan buga kuɗi to da ka za ka iya ɗaukan dinaran ka je ka kai sai a bubbuga maka kuɗi a bubbuga a saya a baka kuɗi. to idan mutum ya yi irin wannan ya je yana gaggawa cewa maimakon ya jira har sai an gama buga nasa dinaran a bashi ya biya kuɗin bugawa da aka yi masa tunda kaga dan ba a samu canji ba ko sa ne ya bayar aka buga masa aka bashi ya biya kuɗin bugawa kaga an anan ne babu iskal iskalin da ya bada sa yana gaggawa maimakon ya jira a gama bubbuga masa a yanka a buga masa sai aka ce to ga waɗansu bugaggu muna da su ɗauki a baka biya mu kuɗin to me yasa aka ce ya haramta kun ga wannan wazo saboda an samu tafadul ko wannan kudin zarfin da ya biya ta mufadala ne kuma an samu sarf ne aka samu mubadala ce to me fuskar halacci na'am za an yi canji ba za su aka buga ba shine iya zuwan nan ba ka ganin kan cewar a da kurin da tunawa fa a cikin matsalar nan ta riba akwai haƙƙin Allah a ciki banda economic implication din abinda zai faru na tasirin ikifat din akwai haƙƙin tsare umarnin Allah an yi mislan an yi mislan bil mislan anan ba a yi mislan bil mislan ba inda ku bayar da dinaran sai aka buga masa aka ba shi ya biya kuɗin bugawa da ake daga nan wajen ba samu mubadala ba dinarinsa ne dama ko ya shiga ya fito saboda aka kaga abin nan amma akan matsalar mu waɗanda suka ce bai halarta ba kaga rashin halarci a bayyane yake saboda an ba a yi mislan bi misl ba akwai haƙƙin Allah amma wanda suka ce ya halarta me mustanadin halarci na'am eh na'am larura shine kawai mustanadin halacci larura mustanadin halacci larura <laughs> da yawa da shi yasa kun ga ka'idar garura din nan tana da tana da application da dama tana ana amfani da ita a wurare da dama wanda yake a sau da waɗansa sai suna ganin kamar wasa ake da shari'a alhali ko ba haka ba ne mu'amala ce da wato waki da reality shi faƙihi wato yana mu'amala da waki ne reality ne ba idealist ba ne shi bai ɗauka kowa mala'ika ba ne ya san akwai matsiyata ya san akwai na kirki ya san akwai halin daidai akwai halin tilas saboda haka yana ta'amuli da waƙi ne ya san mutane ba mala'iku bane wannan shine fiqhu <laughs> na'am yadda wa mithlu hadha misalin wannan al-mu'asir mai tatsar mai mai tatsi mai ya atiha a mallahu zaitun sai wanda yake da zaitun ya zo mata fa yubaddiru ya yakhruju minhu sai ya kaddara abin da zai fito ya zo mata da buhu na zaitun sai ce wannan buhu na zaitun zai tace mai garwa guda fa ya'khudhu zaitan wa yu'ti al-ujra wa yu'ti ujra sai ya karbi kawai man na zaitun ya bashi lada maimakon ya jira sai an matsa man nasa sannan ya biya kudin sai ya yarda da wannan da wajen takadirin da aka yi kuma wannan ai shi ne ya dace da halin irin namu da aka yawa yanzu a irin yadda da ka san abu ne wanda yake mutum yana zaune a wajen oil mill din wajen tatar man sai an kawo sannan zai matse a bama mutum yana da da yawanci kasan suna amfani da jakuna da abin nan da wuri inda ake zuba ake zubawa jaki yana juyawa da yana juyawa da shi akan dutsen duka mai eh, ko doki ba yana juyawa yana tatsewa ta zubawa to ba shi da capital isasshe da zai je rinka siyo zaitun din yana tatsewa yana sayar ma da mutane mai saboda ka ya dogara da wanda yake da mai ya zo ya tatse masa ya biya shi kudin tatsewa sabayin yadda yanzu aka samu masana'antu da irin wannan wanda kullum a cikin aiki ake saboda ma aikin ma wani lokaci sai ka ga ba dare ba rana masu aikin dare na yi masu aikin rana na yi to kaga a cikin wannan in ka ce kowa idan ya zo sai ya jira an tafi masana'anta, nasa wataƙila kwana da kwanaki zai amma kawai yana zuwa yana wa zai ka ce to shi nan, ga naka kuma ka biya ni kuɗi sai a yi ta in aka ɗau ana ɗorawa akan sikeli a sinolinsa kaza to ga gagarwa ka za a samu to ga garwa ka ji garwa ka ka biya kudin tafiya to shi na na wannan ba shi da muskila saboda shi zaitun da zai ba ribawi ba ne mubadalarsa ba mubadalarsa ba mubadalar riba ce to amma dai asalin wannan sai ka ga halaccin da aka yi shi ma wancan na dinaran zai yi sai dai kawai akwai bambanci wannan tsiyas ma alfarin saboda musayan zina musayan zaitun da mai ba kamar musayan zinari da wani zinarin ba na alfar usta da matsala a reshe na shida matsala su safatij ya ce safatij ba safatij ba ne safatij jam'i na sabtaja matsalar sabtaja ita ce matsalar sabtaja wahiya salaful kha'ib shine bashin mai bayarwar bashi na mai matsoraci mai tsoro min zarari tsari daga kasadar hanya yuti bi mawdi'in ya bayar da kuɗi a waje wa ya akudu haifu ya kunu mata'ul akhar ya karɓi kuɗin a inda kayan wanda ya bama a nan suke fayan jafi'u dafi'u wal qabid ya zamanto addafi'u wal qabid wanda ya bayar da wanda ya karɓa duk za su amfana fi dalika kaulan akwai kauli biyu a cikin wannan shine ya halatta da ya haramta matsalar da yadda da take shine kamar yadda bayan ga sake ta mutum daga madina zai tafi misra daga madina idan mutum zai tafi misra tafiya ce ne tsawo sai ya dangana ya shiga cikin yayi ya kai jordan ya kai wajen sinai wannan sahara din ta sinai sinai peninsula sannan ya gangaro ya taho a lokacin babu suez canal to da ka ba zai ƙetare teku ba amma dan ya dan ba zai iya shiga tekun bahar maliya ba red sea to sai ya arewa sai ya shiga jordan sannan ya yamma ya ƙetare sahara ta sinai sannan ya sake gangarowa kudu ya dawo sa'id misr ya dawo alƙahira to a ce yana da kuɗi da zai yi tafiya da shi yana jin tsoron in ya tafi da kuɗin nan a kwana a tashi tafiya ce ta wajen kwana arba'in a kwana a tashi watakila ya haɗu da barayi watakila a cikin wanda suke tare ma yana cikin bacci a yanke kuɗin a wanda ya ɗauke ya bata to yana jin tsoron gararin kasadar tafiya da kuɗi sai ya samu mutumin da yake da mu'amala a misira ta kuɗi yana da wakilinsa a misira sai ya ba shi kuɗi a madina wakilin sai ya rubuta masa takarda wanda ya ba shi kuɗi a madina sai ya rubuta masa takarda ya ce idan ka je wajen wakili na a misra ka karɓi kuɗi ka karɓi kuɗinka in ka je wajensa ka karɓi kuɗinka amma tare da abin da yake ɗauka na wato a bambanci ba daidai za ka ɗauka ba zai rage don zai ɗauki ƙimar da ya na bata na kai na kaje karɓo kudin a can difference ɗin wato a maimakon ujurarsa na hidimar da ya mata to shi ne aka ce ƙaulani wanda suka ce bai halarta ba me musaradin da suka ce bai halarta ba saboda tafabu kamata yi a ce in ka ba da dinare dubu a can ma za ka karɓi dinari dubu, ko ba haka ba ka karɓi dinari dubu za ka karɓi dinari dubu a can sannan kuma wace banda ita kuma fa ta akhur ka bayar anan ka karɓa a can ko sannan kuma akwai wata illar na'am shine ai ta akhur din nasi'a shine annaba akwai wata sistar na kuna da kuna da amsa ne to wanda suka ce kuma ya halatta fa dai mustarafin halalci na'am na'am fuqdanul wakil eh ah, idan shi wakilin da ya mutu ba shi da magada eh ujira aikin da ya yi a taifar da shi a gama a ne wakon aikin da shi sai a tsara masa aiki shi sa yanzu ka ya ba da dinari dubu a can wajen sai ya je ya karbi dinari ɗari tara da tasa'in dinari ashirin shi ne kudin ujirar da ya bayar na kamar an ɗauki kayan an sai masa hmm? na zarura na mene ne duk jaradin halarci zarura na zarura an eh ɗaya to za a iya cewa zarura ne saboda tsare dukiya ya daga cikin zaruriyar ham ko tsare dukiya saboda haka abin da yake zai sanya dukiya cikin garari eh, yana daga cikin wato mafafin na larura a wannan larura ne wannan wannan ba haja ba ne duk abin da zai sa dukiya ta salwanta larura ne saboda haka na yi a wannan farin bisa zarura an hana lil zarura a ba inshora ba bai kama da inshora transfer ne eh transpani ko ko ba haka ba transpani kamar ka sa kudinka a nan ka sa kudinka a nan a baka shaida idan ka je kamar lokacin da ake travelers check ka je ka bada kudin ka a baka travelers check shine kamar wannan shaida ta sabtaja idan ka je can ka je kowane banki ka bada travelers check a kirgo kudin ka a baka sai dai shi kawai ya zama to canji tare da abin tare da kuma hawala tare da transfer na'am a'a mu tsaya akan wannan matsalar na bari mu gama ta me mu sanadin jami'a halacci kun ba farko da zarura nan liman eh to amma aikin da aka yi masa ya biya din ya kai shi zuwa ga ya kai shi zuwa ga samun ya kai shi zuwa ga illa shakba eh canji akai canji da ta'akkuf eh shi ne ya biya gama ai ba masa dakon ba ba ɗauki kudin ba ba ɗauki kudin ba kawai dai an biya shi a wani waje ne eh gaskiya za a iya cewa wannan yanzu ka ga domin ka bamu yanzu yayin da ya bamu wannan mutumin na Madina kuɗi a matsayin ya ba cewa zai karba a jikin ka ya bashi bashi sai dai mahallin mahallin wafa inda za a biya bashin a misira ne to inda za a biya bashin yana buƙatar mafuna yana buƙatar wahala Sau da aka yi karɓi kuɗin wahalarsa a kan wannan da aka asalar ma sai a ce ba canji ba ne bashi ne ga biya daidai wajen mahallin wafa aka yi ɗin mahallin wafa a wani waje to shekul islam ibn taymiya ya yi tahrijin a kan wata ka'ida da cewa musulunci yana haramta amfanin wani in amfanin mutum za ta kai zuwa da cuta ɗaya kamar a riba a riba mutum ɗaya ne yake amfana ɗaya ne wanda yake ba da ziyada shi zai shi wanda yake samun wannan ziyada shi zai amfana ko kaga ya zama to amfani ta gefe ɗaya kawai yace amma duk inda za a samu amfani tare kowa zai amfana to shari'a ba ta zo da haramcin ba abinda duk zai tabbatar da maslaha ga kowa da kowa shari'a ba ta zo ba ta haramta shi ba yace duk wanda ya haramta to bai fahimci ruhin shari'a ba yace kamar sabtada shi wanda ya bayar ya amfana shi wanda ya karba shi ma ya amfana to shari'a kuma ta zo ne da masalih ya abin da zai tabbatar da maslaha ga kowa shari'a ta zo da shi lillahi darruhu ku duba irin wannan tunani da wannan ne ma hatta waɗanda suke cewa akwai waɗanda suka ce adashi ya kawo irin wannan surar wai adashi ita ma salafin jarra na fa'ali ba shi ne da yake kawo amfani domin ka ba ma mutum adashi ka yi zibi da zumma cewa shi ma zai maka zibi ko kaga ka bashi bashi da zumma cewa shi ma zai baka bashi saboda haka kaga ya zama to bashin da ka bayar wani irin bashi ne na saboda Allah da annabi ne saboda shi ma zai baka ko ba haka ba to sai ya ce to amma shi ma ai ya amfana kamar yadda kai ka amfana da kuma shari'a duk abin da ya zamanto zai tabbatar da amfani ga dukkan mutane da dukkan bangarori na mu'amala to shari'a ta zo su tabbatar da shi wanda kuma duk ya hana shi to ya hana abin da yake ruhi na shari'a to shi yasa kaga shi ma ibnu juzai yayi ishara ga wannan inda yake fahimta fi udafi'u wal qabil sai ya zamanto da wanda ya bayar da wanda ya karba duk sun amfana عليكم السلام ايه Thank you. saboda wannan sahara da ta iya faruwa in ya iya kamar karɓar su in ya zo da ya buƙaci canji kamar wurare da su kasa da gane da ake da fasa da yi wannan canji da tsare tsare da ya kai wani amfani da abu in ya zo a biya shi ya ga kuma da ya ce da ya je ma fasa kayi ya ba ka ita da ya rabu wannan da a tsara da iya faruwa da shi wato ya zaga irin wajen masu wannan ƙananan kuɗin idan kana da dubu goma na ƙananan kuɗi sai ka dubu goma sai ba ka dubu tara na babba ko sai kika kai makan ka fatawa kan wannan kai makan ka fatawa kan wannan eh? ai ainihin riba kenan ainihin riba sannan kuma ai banki ba shi da hajji ne ba zai karɓa ba domin legal tender ce legal tender za ka ce banki tsara ka ce ka ba shi naira biyar ya fi karɓa saboda haka kana neman haƙƙinsa kasa dokar kasa ta ce ya karɓa ya fi karɓa wani abu wanda za ka amfani da shi sai in karɓa wani abu kuma a wani kuma mafi da ya zama da harin kada abin da ake gudu kenan a kai ya zuwa da ya zama to an yi musayar kuɗi da kuɗi ba tare da kuɗi ba ba eh. mara kyan a kawo masu aikin jiki ne wanda ba komai jiki ne kaga ije ko biyu da ake cikin gani kaga eh? eh eh za a iya yin ciniki ne tun da babu riba a cikin wanda ya halatta ciniki ne eh, kuma wato irin wannan ka gano hajar mutane ka gano bukatar mutane ka yi musu wannan waja wani innovation ne ibtikari ne wanda yake da haka da iya kawo hanyar hannu mana awal na ka daga hannu kan Na'am. Da an na'am akwai amfani da suke bayarwa ko amfani akwai ainihin kudin da suke da za a gani eh idan banki su karbi kana da kana Akwai akwai za su yawa akwai tunan za su yawa sannan idan su gaje cutarwa za su ware da yawa da suke da karfawa misali ga kowace miliyan da a cikin gaba daya za a iya dawo da shote da kamar dubu da dubu da dubu da kuma ba ku isa ku ce a kai da kudin nan gaban ku ba to shi ka kai shi shawara ko shi ne a karba because idan kai ce za su shafi ne shi ne wanda ya kawo kudin shi kuma wanda ya karba a tsara ce wani na shi a wannan bakarar ko kuma ka fiya ba a shi sa bankuna ba ta taba to shi ne kaga to dole a duba irin wannan idan haka idan sun idan sun idan sun sanya tunda su ba canji bane karba ke idan sun sanya haraji akan wannan suna da haƙƙi to mu karanta to kun gane tsaftaja ko saboda haka wannan suna ku rike shi tsaftaja guda daya safati da yawa shine asali na wannan bank transfer da ake hawala Albar'u sabi reshe na bakwai la yajuzu inda malikin aljam'u bayna sarfi wal bay' fi aqdin wahid baya halatta a wajen malik a hada tsakanin tsakanin canji da ciniki a cikin aqdu a cikin wato kullu ciki guda daya ga misali ce wa zalika wannan shine mithlu an yakuna sil'atun fiha dhahabun wa ghayrihi fiha dhahabun wa ghayruhu ya zamanto akwai wata sil'a akwai zinare da wani sa a ciki kamar ya zamanto akwai kamar abun wuya yana da zinare yana da a irin duwatsu duwatsu masu tsada da pounds ba fatuba'u bi fizza sai a sayar da wannan bisizza da azurfa wa zalika kal ilada yace wannan kamar abun wuya ne yakunu fiha zahabun wa jawhar ya zamanto akwai zinare akwai kuma jauhar akwai diamond a jiki ko a abin nan shi din ne dai wato dutse ne tsada fa yajibu an yufsal wajibi ne a wajen malik a babba wato a raba tsakanin su a rabi tsakanin su ba ku kullu wahidin minhuma ala hida kowannen su a sayar da shi daban kowannen su a sayar da shi daban لأن الثمن الذي في مقابل في مقابلة الذهب من باب الصرف domin kuɗin da za a bayar a maimakon zinaran wannan babin canji ne ko ba haka ba wallafi fi muqabalatil jawhar wanda kuma za a bayar za a bayar da shi a maimakon aljawhar a maimakon wato wannan dutsen mai tsada min babil bai shi mun ba shi babin sa ciniki ne illa in kana ahaduhuma yasiran sai dai idan ɗayan su ba shi da yawa fa yajuz saboda to sai ya halatta saboda yayin da ya zama to yasiran kankani ya zama to tabi kawai ba shi ne ake maksudin sa ba yayin da ya zama to dan kaɗan in dinara ne sai ya zama to shanki shi ko wannan zai zama to tabi to kuma ka'ida shine ana cewa yugtafaru fi tabi ma la wato yugtafaru fi tabi ma la yugtafaru fil matbu'i abin da yake bi yake ana yafewa akan abin da shi ake abin da ba a yafe ma wanda shi ake bi wanda yake shine asali shi za a tabbata ka'ida a kansa amma wanda yake shi reshe ne yana bi ana yafewa shi ya ce ne illa an ya yasiran fa yaju to menene al-yasir din yace wa huwa sulu shine ka'idar shine as-sulu a wajen mali to da yawa a cikin abubuwa din nan wannan ka'idar malamai suna aiki da su a a sosai wajen ka'ida a sulu wa qila al yasir jiddan ka dirham wadansu kuma suka ce abinda ake nufi da kadan sosai shine kamar dirhami daya wa ajazahu ashhab mutlaqan wifaqan lahuma ashhab daga cikin almajiran malik ya halatta shi mutlaqan wato ko yasiran ne ko ba yasiran ba ya halatta shi wifaqan lahuma yana mai muwafaka da su su biyu su wane ne su su biyu abu hanifa da ashafi kun fahimci matsalar ko mustanadin malik shine a wato idan kai jam'i tsakanin ciniki da da canji ka'idar da aka ce ta tamasul ba a same ta ba yanzu kamar in ka samu wannan abin wuyar da suke kawowa da ake faɗa wanda aka kawo a wannan misali Abin wuya ne akwai dinare da azurfa akwai dinare da dutse sai ka sai aka ji za a sayar da shi da azurfa ko aka ji za a sayar da shi da kuɗi naira da ka tashi sai aka saye shi alal misali dubu ɗari dinaran nan inda canji za a yi kimar dinaran nan in a canji ne kamata yi wannan dinaran ya zama to an yi masa wato an yi masa canji na dubu tamanin to wannan da ba a bayar da kimarsa ba aka bayar da abin da ya fi sama da haka saboda dalilin wannan dutsen da aka sanya wannan zai bayar da zari'a na ya zama tukan cewar ba a samu attamatur a wajen kima ba to shi ta suka tsaranta suka haramta amma kamar ashab da yake cewa wannan babu komai saboda ne saboda abinda aka yi ai ba ba sarf ne da jinsin ba jinsin ya sha bamban tunda da an saya da wani kuɗi ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza ikhtalafat hadhihi al-ajnas fabiqu kayfa shi'tum idan kana yadda biyad idan waɗannan jinsin za su sun saba to ku shi ciniki duk yadda kuka so idan da ya zama to hannu da hannu saboda haka babu zancen riba a ciki saboda ka jami tsakanin wato a sarfu a canji da ciniki ba zai wani tasiri ba a kan wato a kawon ta shi yasa ashab ya halatta shi mutlaka kuma shine mazhabar abu hanifa da ashafi shi kuma malik abin da ya duba shine cewar akwai abubuwa da ke cikin ciniki waɗanda suke ba za su halatta ba a cikin canji kamar yin bashi kamar a ɗaukan jingina kamar ɗaukan kafi duk wanda ana yi a ciniki amma a canji ba za a yi ba sauraka in ka haɗa su tare a cikin akadi guda ɗaya kamar kake za a yi kuma ba za a yi ba ta gefe ɗaya kake za a yi ta fuskar ciniki ta gefen canji kuma ba za a yi ba sauraka ka yi canji bai da mutana mai rai Ta hada tsakanin abubuwa waɗanda suke masu saba mu juna to ka'ida ce malige ya rajinta a kan wannan amma mutum ya tsaya ya duba ah, a yanzu ah, in aka ce za a bi wannan ka'idar za ta takura ma mutane sosai yanzu kamar a wajen yanzu kamar a wajen a wajen motsa kamar yanzu kana da dala sai ka je za ka je ka bude a investment deposit account a jari ko ɗaya daga cikin bankunan musulunci za ka bude account na jari wanda za a rike biya masu kudinka yanzu kuma account din an ce alal misali an ce account din akalla abin da zaka iya budewa da shi miliyan ɗaya kai kuma kana da dala ɗinka sai ka bada umarni a sayar maka da dalar a sa maka a cikin wani a shigar maka da wannan kudin a cikin wannan account to kaga wannan account din da kake a shigar maka da shi da kake a bude maka contract ce da kai ta mubaraba tare da banki sannan canji da kace ai maka wakala ce ka hada canji da mubaraba tare kuma mubaraba nau'i ne na ciniki to haka a bisa wannan kaulin na malik zai zama dokan cewar a wato bai halarta ai ba zai zama to bai halarta ai ba to kuma kaga in aka ce akwai haraji akwai takura za ka ci dole sai ka ji kayi withdrawing kuɗi ɗin ka ji ka sayar da shi a naira sannan ka zo ka depositin hmm, a ciki bayan kawai za ka gaya ma banki ne in ka ba su su su sayar maka sai ga shi su sayar maka sanar da su baka umar su baka ifada su baka advice cewa ga yadda aka canje turo maka da alat da gani shi kenan kaga akwai sauƙaƙa don aka bi ta wannan mazhabar ta bali akwai takura don haka a cikin irin wannan ta ga gara a ɗauki musamman da yake ba wani abu da yake na ci karo da nasu a ciki idan abubuwan da aka ce ba za su yiwu ba a cikin ciniki saboda haka ba a son su faru a ba a son haɗa su da canji sai zama to an haɗa cinikin da canjin wayannan abubuwan ba za a yi ba saboda dalilin canjin da aka yi na'am a ba laifi ba laifi ai ba laifi ko ko akwai laifi ba aiki ka tashi ba da kai ne ka je ka ɗauko kuɗin ka tafi wafa ka je ka canza sannan kuma ka ɗauki kuɗin riɗi riɗi riɗi ga haɗarin hanya hmm? ka je ka shiga ka je ka tsaya aka kirga aka kirga aka kirga duk lokacin da za ka ɗauka akan wannan su duk sun maka maganin wannan to dan sun karɓi kuɗi a nan ba ci halak malak ba inda kai ne ka je kai fa kamar wanda suke tambaya ne cewar masu masu POS ko irin mutane a irin ne yanzu yanzu inda ake ta yi yan kasuwa suna da yawo da POS ne saboda rashin ATM idan an yi albashi suna tafiya da kudin su da yawa a cikin akwati mai albashi sai ka zo maimakon ka je dan ka san mutane wani lokaci tun daga tun daga fortisco za su taso su towo dutse su zo su bi layin acm don su fasu kudi don su karbi kudin don su karbi kudin albashin su sai a samu mutum yana da pos an san pos ai ko nan sai ka zo sai ka bashi acm ɗinka ya ce nawa kake so ya ce dubu hamsin to a kowace naira dubu za ka ba a kowace naira dubu za ka ba naira hamsin saboda haka in dubu hamsin ne kaga hamsin sau hamsin dubu biyu da ɗari biyar saboda haka sai ya burza maka sai ka dubu hamsin in ya ka dubu hamsin sai ka ƙirgo dubu biyu da ɗari biyar ka bashi to shi waɗanda suke cewa nan ba riba ba ne eh eh ai ko su masa cajin ba ba wani caji ne mai yawa ba amma shi ya halatta ya yi wannan ko bai halatta ba ya halatta Zai yanzu wannan maimakon ya dauki ya shiga mota ya tafi azari a ya tafi dutse sannan ya je ya fulayi wannan shi shine ya wafara masa ya ba shi wannan hikima ce ake masa ujira ce wannan ko ba canji ne ba canji ne mata ba bal hidima ce ya je ya kamar wato da ka bashi ya murza Ta ba shi katin ka ne ya tafi ya je ya bi layi a banki ya murza ya ce ma banki gashi wannan mutumin mai kati yana da dubu hamsin a wajen ku ku ba da dubu hamsin zan je in kai masa banki ya baka dubu hamsin ka tatta ko ka zo ka dawo ka mai shi ka ba shi. idan ka ce ya ka dubu biyu ɗari biyar ya halatta ko ya halatta na abin da kai ke nan ko ko ba su kai ba eh? tun da kuɗin bankin ne suka ba kana da kuɗin a cikin POS ɗin bankin sun kawo kuɗin sun to kai wakilin mu ne wanda yake buƙatar kuɗi za ka iya ba shi kuɗi a mu kuma za mu zara da cikin kuɗinka yake wajen saboda haka kaga duk irin wa'annan abu ne wanda yake ke tabbatar da maslaha kuma wato kaga mutanen mu wato akwai basira akwai basirar kasuwanci sai dai wani lokaci basira takan zama zuwa basira ke ɗaniya <laughs> na'am da Allah ku kai mu karanta wa'annan furokin نعم الفرق الثامن ريشة تقص إذا كان الذهب والفضة سلعة idan zinare da azurfa ne suka zamanto su ne suka haɗu suka zamanto sil'a a bar saye a bar la minha ba zai yi a raba su ba a raba zinaren da azurfa kasai kamar takobi takobi wanda yake da zinari da azurfa a jikinsa ba zai yi araba zinarin da azurfa ba wal mushaful muhalla ko kuma alqur'ani wanda yake an masa ajan zinari da azurfa ba zai yi a cire a raba su ba fa yajuzu an yuba'a duna an yunqab to ya halatta a sayar da shi ba tare da an rabe wato zinaran da azurfan ba khilafan lizahiriya sabanin azahiriya wa yatasawwaru fi dhalika salatu suwar akwai sura guda uku na wannan a suratul ula sura ta farko na yadda za a yi cinikin an yi ba a bi jinsin shilyatin latifihi a sayar da shi da jinsin adan da yake cikinsa idan wato idan takobi ne mai azurfa sai a sayar da shi da azurfa mislu an yakuna muhalla bil fidda kamar ya zama to an yi masa adan adan azurfa fa yuba'u bil sai a sayar da shi da azurfa fala yajuzu zalika illa bi shartain to in haka ne ba zai halatta ba sai da sharadi biyu A ahaduha an takuna al-hilyatu taba'an ya zamanto ita azurfar taba'an ita ce take juz'i kadan bai bi ce wato aqalla min thuluth wa hiya an takuna thuluth wa an takuna thuluth al-qima ya zamanto kimarta shine thuluthin kimar takubin baki daya fama duna zalik ko abin da ya kasa da haka wa qila thuluthul wazn wadansu kuma suka ce a'a ba kima za a duba ba nauyi za a duba idan nauyin azurfar ya kai sulusun nauyin a takobin baki ɗaya, to ya halatta wa an ya kuna yadan biyar kuma dole ya zama to yadan biyar hannu da hannu Filafan li saɓani sabani da suhnun idan kana al-huli idan ya zamanto idan ya wato adan shine ya zamanto tabi'an idan ya zamanto shine tabi'an as-sunun bai halatta shi ba wa mana'u shafi'i mutlaqan imamu shafi'i ya hana shi mutlaqan a suratu thaniya sura ta biyu an tuba'a bi an tuba'a bi ayni jinsi hilyatihi bi ghairi ko ko ghairi ne ayni muku ne ai ku duba maganar zo daga baya وذلك أن تكون حليته فضة يزمن تو أدنى أزرفاني فيباء بذهب في أسيد دشي دزيناري ثم راك غيرني تجارة باعين بني أن يباع بغير جنس حليته أي دقا وجن وذلك نزاحك بعين هكي سيبكو an yi ainin min gairi jinsi hilyatihi eh an ainin min gairi jinsi eh, hilyatihi eh wannan yayi saboda haka min gairi jinsi ne ya faɗi daga shi a sayar da shi da wani lafazin wato da kuɗi amma ba daga jinsin adam ba an gane shine misali ya zamanto tako an yi ma takobin ado da azurfa sai a sayar da takobin da zinariya kaga an sayar da shi da kuɗi ba jinsin adam da ake masa ba awil aks ko kuma akasi ya zama to takobin an masa adon zinari a sayar da shi da azurfa sai ya juzu to zai halatta bi sharti an yakuna yadan biyar da sharadin ya zama to yadan biyar saboda tanajus ko wala tushtaraku fihi tabaiya batun tabaiya ma ba a bukatar sa ba a bukatar tabaiya haka dalika in za a sayar da shi da kuɗi in za a sayar da shi da kuɗi naira ko dala shi ma kawai ya biyar ba sai da matsalar tabaiya ba a suratu salisa sura ta uku an yi ba a bi ghairil ayn a sayar da shi ba da kuɗi ba wato ba da naqdain ba min ta'amin aw urud ko a sayar da shi da abinci ko a sayar da shi da urulan tijara fa yajuzu mutlaqan ya halatta ba tare da wani kaidi ba min ghairi shartin ba tare da kuma wani sharadi ba bisifat da haduwar malamai baki daya wa hukmu thiyab allati law subikat kharaja minha dhahabun aw fidda ka sayf muhalla wato hukuncin sifati wanda da za a ce a wato za a zagon yadda su shine wato a mayar da su su koma asalin kamar yanzu zama so kan cewa an yi tufafi wanda aka yi masa ado da dinari saboda haka idan aka ce za a kwance zinarin a fitar da shi a kuma a warware a zare ɗinkin gabaki ɗaya da sata. ya zamanto abin da duk aka hada aka yi shi aka yi dafa aka yi zai koma gare tare da dinaransa hmm? kharaja min eh, zinare ko azurfa zai fita ka saifil muhalla zai dauki hukuncin takobi wanda yake shi ma ake masa ado shi ma aka tashi sayar da shi tunda kaga ba zai yi a warware shi ba to sai a dauki wa'annan suwar din guda uku eh, in ma a sayar da shi da jinsinsa jinsin kayan adam ko ba da jinsin kayan adam ba ko a sayar da shi da wani jinsi ba na annabdai ne ba gabaki daya wa in kanat al hilyatu fi ma la yajuz lam yajuz bai'uhu bi jinsihi aslan idan adam a cikin abin da baya halatta ne to bai halatta a bai halatta a sayar da shi da jinsin ba aslan kamar mutum ya je ya sai wato zobe na zinari da azurfa to bai halatta ma ya ce zai sayar da shi ba da jinsinsa mutlaka sai dai kawai ya fitar da shi ya bayar da shi ya bayar da shi ga mace wanda za ta yi amfani da shi amma bai halatta ya sayar da shi ba da jinsinsa ba domin ya zama to ado wanda bai halatta ba ko kwano ko ya zama kwano wanda ya kai mata adon zinari a cikinsa ya ce to zai je sayar da shi domin a fitar da zinarin bai halatta ba domin irin wannan mallakarsa ma ba ta halatta ba alfar'u ta sayar far'i na tara ƙa'ida wannan ƙa'ida ce auzirni a zidka haram sauraran ƙaramin mudda wato yi min sauraro yi min jinkiri ni kuma in maka wannan haramun ce bittifam wa hiya an yakuna li rajulin daynun inda akhar shine mutum ya zama to yana da bashi a wajen wani fa yu akhiruhu bihi ala an yazidahu sai ya jinkirta masa wannan bashin wato idan lokacinsa ya yi da sharaɗin ya ƙara masa yawan ya ƙara masa bashin interest wa wannan kuwa kana riban jahiliya shine riban jahiliya sawa'un kana daini fa'a kana dainu fa'aman daidai ne ko da shi asalin bashin abinci ne kamar kana ka ci bashin abinci a kwano daya na na alkama za ka biya a ƙarshen wata ka kasa biya a ƙarshen wata ka ce kana so a kyale ka da Allah sai watan gobe to sai ce maimakon kwano ɗaya kwano biyu za ka biya to wannan shi riba ne sawa'un kana ta'aman aw ainan ko kuɗi ne ko wato zinare da azurfa wa mithluhu kuɗi din nan na takarda wa sawa'un kana min salafin daidai ne ko da abin ya zamanto daga salaf ne daga wato bashi shine rance ya baka kuɗi bashi au in ko kuma ciniki wanda aka yi na bashi ya baka kaya za ka biya shi a ƙarshen wata sai ya ce sai ka ce ba za ka iya biya ba sai watan gobe sai ya ƙara maka kuɗin sai ya shiga ciki au bai rizalik ko ma wani wannan wato ya zamanto wato ko ma wani wani wannan wanda ya haɗa dukkan suwar na mu'amala wanda yake za ta kawo bashi ko kuma na abin da zai zama kan cewa ka karfe shi ba shi idan dai miskini ne idan dai miskini ne idan yana da tamka sabanin idan ba shi wanda yake ba na misli ne, wanda yake na kima wannan babu laifi kamar aljawahir wato kamar duwatsu masu tsada alfar'ul ashir reshe na goma ka'idatu ba wa ta'ajjal ka'idar rage mun bashi in gaggauta biyanka haramun inda arba'a haramun ce a wajen malaman nan guda hudu bi khilafin an shafi'i da saɓani da aka samu daga wajen shafi'i shafi'i yana da kauli biyu yana da kauli bi ijazatiha wa ajaza Habnu abbas wa zufar abdullahi dan abbas radiyallahu anhu da zufar almajirin imam abu hanifa duk sun halatta ga bayaninta wahiya an ya kuna lahu alaihi dainun lam hil. mutum ya to yana da bashi wanda mutum ya to yana da bashi a wajen wani wanda wannan bashin lokacin sa da yi ba kamar ka ba ma wani kamar zaid ne ya je zaid ne ya ba ma amru bashi na miliyan daya zai biya shi a ƙarshen watan a ƙarshen watan mai an gane sai kafin lokacin yayi a cikin tsakiyar watan april a cikin tsakiyar watan mai kafin watan mai din ya kare fa fayu'ajjilahu qabla hululihi sai ya nemi ya gaggauta biyan bashin kafin lokacin biyan sa yayi tsakiyar sai, sai ya zo ya ce amru biyan bashi na da sharadi ala an yankufa minhu da sharadin cewa zai rage maka bashin an gane sai ce maimakon ka eh, eh, zai biya shi miliyan ɗaya sai zo ya ce a tsakiyar wata kafin ƙarshen wata biya ni dubu ɗari tara na rage maka dubu ɗari inda za ka gaggauta to wannan ita ce ka'idar ba wata ajiyar ba ma'ana ka rage bashi ka tawaye na wada'a na saukarwa ba wata ajiyar sannan ka gaggauta biya an fahimta an fahimci surar ba su da mutuna da surar kun fahimce ta ba a wata ajiya to saboda fa zan yi tambaya to wa mithlu dhalik misalin wannan an yu'ajjila ba'dahu ya gaggauta sashin bashin wa yu'akhkhira ba'dahu ila ajalin akhar ya jinkirta wani ya zuwa ga wani ajalin wa an ya'khudha qabla al-ajal ajal ba'dahu aynan wa ba'dahu ardan ko kuma kafin ajalin ya cika ya karbi wani sashen bashin kuɗi wani sashen bashin kuma ya karbe shi a matsayin urulla na tijara wato ya biya shi wani abu a maimakon bashin wa yajuzu zalika kulluhu ba'da ba'da al-ajal ittifaqan idan ajalin ya riga ya cika duk wannan ya halarta idan ajalin ya cika wa juzu an yutiyahu fi dainihi ardan qabla al-ajal ya halatta ya bashi a cikin bashin da yake binsa ya bashi wani kaya kafin ajalin ya cika wa in kana yusawi aqalla min dainihi ko da kuwa ya yi daidai da kasan da abin wato ko da wannan kayan da ya bashi daidai yake da abin da bai kai bashin bashinsa ba to waɗanda suka ce baka halarta ba ne yi ba a wata ajiyar na'am na'am cikin takura da shi ya rage masa kan miliyan ɗaya ya biya dubu ɗari tara a cikin ce ba zai ba na'am me illar hani ya zalunce ta ta yaya saboda ya rage a aiki yake ne shi zaidu da yake bin bakin shi ne yake maimakon na jira sai ƙarshen wata bani miliyan ɗaya sauran kwana goma sha biyar ajalin ya kai ba ni ɗari tara na ya fi maka da miliyan da dubu ɗari ɗaya ne sai aka ce bai halarta ba ba tausayi zai rashin tausayi amma zai rashin tausayi zai miliyan ɗaya fa zai biya in wata ya cika zai ce yanzu kafin wata ya cika ka duba halina ka gaggauta biya amma na rage maka bashi sai ce sai jiki ya rage maka bashi ba na muhammad ai

na'am mutalaba qabla al-ajal ya zai ai abin nan mutalaba qabla al-ajal a mutalaba a idan ya zamanto da ya darta ne tunda sharadi ne yasa in ya karba shi kenan yayi bai halatta ya mutalaba qabla ba ya ce ka biya ni miliyan ɗaya ai shi ba miliyan ɗaya ce a biya shi ba ba a wata ajali ne Eh, inda ya nemi a biya shi miliyan ɗaya kafin ajal sai za a ce da ya yi zalunci na'am na'am da miru eh Eto eh, ai sharafi ne, in yadda ba shi nan, ba, sai ya gaba ya ce shi kenan. Ah. na'am ah, to saboda lokaci ah, abin da suka ce ba wata ajal ba ta halarta ba suka ce yayin da ake bin gai ah, yake bin amur miliyan ɗaya sai ƙarshen wata za zai biya sai daga baya ya zo ya ce zai ka rage na rage mata ka gaggauta ka bani to ya zama cewa tamkar ya warware ya nemi amur ya bashi bashin dari tara a maimakon miliyan ɗayansa saboda ka ya ba da tara shi zai ya ba da tara a amur ya ba da tara ya tafi miliyan ɗaya miliyan ɗayan da ya warware ta a maimakon dubu dari tara kamar ya ba da tara ne ya tafi miliyan ɗaya tunda idan wata ya cika miliyan ɗaya zai bashi to yayin da ya zama tobi ba shi wannan miliyan ɗaya ɗin ba tamkar a maimakon da ya ba da ɗari tara a maimakon ta wato tamkar an ba shi an ba shi miliyan ɗaya ne ya ba da ɗari tara saboda ka zaci kawai aka akasa suran nan na'am a'a riba aka samu ainihin ainihin riba ka bayar da kaɗan ka karɓi ƙari saboda ajali saboda wannan bambanci na kwana goma sha biyar shi yasa suka ce idan idan ajalin ya cika ya halatta domin a lokacin ma'arufi idan a lokacin ya cika kamar a ce wata sai wata yayi idan watan ya cika amur ya ce dan Allah ke mun hakuri ba zan iya biya ba sai ce kaga maimakon haka maimakon ka sake jiranka har sai wani wata biya da dubu ɗari tara kaga wannan ma'arufi ne mahba ko ko ba haka ba babu zancen ajal a nan wajen maimakon jira har sai wani watan yanzu yanzu din da maimakon su saurara maka ba zan maka ƙari ba kamar yadda ake na jahiliya a maimakon ƙarin mudda a biyani yanzu amma na rage maka saboda a cikin wannan sura ba a wata ajal ta halatta idan ajalin ya riga ya cika amma in bai cika ba shi da halatta ba to shafi'iya su kuma da suka ce daga cikin malaman shafi'iya fa da fatawar ibnu abbas kuma ina ga shine abinda a shekul islam ibn taimiyya ya rinjayar abin da ya sa suka ce ya halarta suka ce riba ana haramta ta ne yayin da ya zama to fa'ida daga gefe ɗaya duk amma yayin da ya zama to wannan an rage masa an rage masa kuɗin da zai biya shi kuma wannan an rage masa jira wannan su ya samu fa'ida saboda haka idan kowa ya samu fa'ida ya halarta saboda haka suka halarta wannan ya fi ko za a wata ajiyar to ƙara dai bincike mu ƙara bincike a kan za a wata ajiyar illolin da suka faɗa akwai wannan mai mai yara da daɗewa ya taɓa karanta ya kawo illar abu ya sa ba wata ajiyar nan take ba halatta ba halatta ba kamar yadda suka faɗa a nan ina kokarin na samu maganar shekul islam ibn taymiya a kan ta insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك za a dawo hudu da rabi